Wannan ba shi ne karo na farko da mahukuntan ƙasar a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari za su ɗauki irin wannan mataki ba. Na hana a shigo da kayan abinci daga ƙasashen waje domin daga hawansa mulki a shekara 2015 aka haramta shigowa da ire-iren abubuwa 41 waɗanda ake ganin ana samun su a cikin gidanan Najeriya. Shugabar mata manoma a jihohin Arewa, Bilkisu Muhammad ta yi tsokaci. Wannan umarni da mai girma shugaban ƙasa ya bada ya yi daidai alhamdulillah. To sai dai kuma an yi baya ba zani. Kamar yadda kowa ya sani, 'yan Najeriya an shiga mana cikin al'amuran ga baki ɗaya musamman mu mata muna noma alhamdulillah ko mu kadai mai girma shugaban kasa ya duba ya tallafa mu wallahi za mu iyakacin kokarin mu ga noma kayan amfanin gona tun daga kan hatsi tsaba har zuwa mabun kasa kasa to amma abin da yasa nace an yi baya ba zani wannan matsalar da muke ciki ta mutanen nan masu kame kame a gaskiya sun shiga mana rayuwa in ba mai girma shugaban kasa ya dauki babban mataki akan wa'annan mutane masu hana mu mu yi noman nan ba ni da gaskiya har an karya mana gwiwa in ba shugaban kasa ƙasa ya tashi tsaye ya yi da gaske ya bari mu shiga cikin daji mun tabbatar muna da tsaro mu yi wannan aiki ba to ai duk wannan umarni da ya bada ba zai yi amfani ba. A nashi nazarin mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu da aikin gona ta ƙasa Sanusi mai jama'a a jiya ya tofa albarkacin bakinsa a game da wannan umarni da shugaba Buhari ya ba babban bankin kasar inda yake cewa. Wannan manufa daidai ne kuma ya dace. amma matsaloli da yawa wanda ya kamata a duba su ba lallai ne a ce abin da aka faɗa matsalar nan za a daina wannan ba. To amma dole a faɗi matsaloli domin a inganta wannan manufa. Domin ita har yin hakan zai ba da dama jama'a su shiga fannin masana'antu wanda za su sarrafa wayannan abubuwa da muke nomawa a sarrafa su a mai da su abubuwan da za su mai gurbin wanda ake shigowa da su na fiskan abinci yin haka daidai ne to matsalolin kuma abin da muka samu labari ta fuska da yawa shine su manoman nan da aka yi alkawarin agaji agajin baya zuwa musu akan lokaci kuma wasu agajin suna kwana suna koma ga wa'yansu wanda ba ma manoman ba Yaya ƙwararru a tattalin arziki ke kallon wannan yunƙuri na bunƙasa albarkatun gona a ƙasar? Yusha'u Aliyu ya yi bayani. To wannan shiri yana da kyau sai dai ko da yaushe aka yi magana abinci ana magana abin da zai zaunar da ƙasa lafiya ne wajen abin da ake faɗa da turanci wato tanajin abinci wanda ake ce mai food security shi abinci yana da mahimmanci a ƙasa musamman idan aka sai an duba irin abincin da mutanen ƙasan suke so da kuma irin waɗanda yake samun da zaman lafiya a cikin ƙasan yanki-yanki na najeriya kowanne akwai abin da ya ƙware sannan kuma kowane yanki akwai irin abincin da yake bukata ko da wani lokaci eh, saboda haka idan ana bukatan samar da yanayi mai kyau to ya dole ne a rage waɗannan kuɗaɗe da ake fitar da su ƙasashen waje lokaci-lokaci. Bincike da na gudanar ya nuna cewa daga shekara 2015 zuwa shekara 2018 Najeriya ta yi tanadin kuɗaɗen ƙasashen waje har dala biliyan 21 sakamakon hana shigowa da kayayyaki iri daban-daban. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.